Yau an shafa kwanaki shida kenan da kai wa jami'ar horar da sojoji ta Kaduna NDA hari. amma har yanzu shugaba muhammadu buhari bai fito ya yi wa ƙasa jawabi ba sai wata sanarwa da mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa femi Adesina ya fitar da ke nuni da cewa waɗanda suka kai harin sun yi ne don ya rage martabar sojojin najeriya a idan duniya akan haka ne sanata mai wakiltar jihar borno ta kudu kuma shugaban kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa a majalisar dattawa muhammad ali ndume ya tsokaci yana cewa shi shugaban kasa kuma ya tashi ya dakin caji me ya takin charge ya yi magana da 'yan najeriya ko yaushe ya yi magana da 'yan najeriya duk abin da ya faru nan ya fito ya yi magana ko a ɗakin sa na kwance ko a bedroom nashi ya yi magana da 'yan najeriya wannan yana da muhimmanci ga abin da yake faruwa a afghanistan yanzu kullum sai president na america ya magana an yi kaza za a yi kaza an yi kaza za a yi kaza ya fi aji daga bakin sa maimakon aji daga bakin dume ko daga bakin wani wanda a can an shi ma dan amshin sata ne amma mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin arewa cng abdulaziz suleiman ya fito fili karara ya ce akwai abin dubawa a yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yin bayani a wannan yanayi na taɓarɓarewar harkar tsaro a ƙasar. Ya gaza gwamnatinsa ta gaza tun da dai har yanzu mutanen nan kullum sai a ce an ci ƙarfinsu an yi wane ne amma a ce har suna da ƙarfin da za su shiga guri irin NDA su shiga gidaje guda biyar su kashe sojoji su ɗauki babban hafsan soja su tafi abin su har yanzu ba labari. Hakanan kowa abin ya ɗaure masa kai a ce shugaba bai taso ya zo NDA ɗin nan ba ba bai yi wani magana da za a ce gashi ya nuna damuwa ba wato abin dai sai da mace ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to sai dai kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasarar umar ya ce doka ta ba shi izini na ɗaukan matakai. Sashi na ɗari da hamsin na tsarin mulkin Najeriya ka la da ma wanda ya ba da rundunoni ko kuma hukumomi na tsaro da tabbatar da harkokin 'yan sanda da harkokin jami'an tsaro na ƙasa. To duka waɗannan shugaban ƙasa shine shugabansu. To saboda haka wannan ita ce madogara da ake buƙatar cewa shugaban ƙasa ya yi hoɓasa idan waɗanda ya naɗa hadimai ba su iya biyan buƙata da ake da ita ba ya gaggawai canza su idan hukum hukumomin da ke akwai suna da kamfo ba su iya biyan bukata ba a yi garan bawul ko kuma ya canza su ko kuma ya gurfana da su ko kuma ya ladabtar da su. mai magana da yawun dakarun sojin najeriya manjo janar benjamin olufemi soya ya fitar da sanarwa cewa za su ci gaba da gudanar da ayyukansu don gano duk wanda ke da hannu cikin wannan danyen aiki. madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya.